to tun da haka amma wurin da za a tashi ɗaya ne قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أرسلني علي إلى الحرورية علي يا توراني زوا خوارجاوا na haraura li'ukallimahu masu cewa ƙur'ani kawai hadisai ma ko wanda suka yarda da su Allahun da ba tarihi la hukuma illa lillah shi kenan dan Abbas ya tafi falamma qalu la hukuma illa lillah فقلت ajal haka yake sadakto. ba hukunci sai na Allah la hukuma illa lillah inna Allah qad hakama Allah yayi hukunci fi rajulin wa imra'atin ko idan aka samu sabani menene fa ba su hakama wa hakaman min ahliha ka gani rajulun aiki kaga an sa an yi hukunci a tura wani daga nan a tura wani ba asalin faɗa da aliyu don me zai yadda ya hukunci ba a tsaya a yi sulhi don me za a yi sulhi tsakaninsa da mu'awiya don me za a yi sulhi babu wani hukunci sai na Allah Sai ce kalimatu haƙƙin radu amma to a rauna daga nesa ne kawai suke bada to amma gashi Allah ya ba da umarni a yi hukunci tsakanin miji da mata an ɗauko hakamu daga iyalansa hakamu daga iyalanta su zo su zauna su sa abu a gaba su bi shi ɗaya bayan ɗaya su sasanta tsakani in wannan ya ce wannan ya ce a duba a duba halin wannan a duba halin wancan in aka samu mara gaskiya a ciki a tursa a tsona masa rashin gaskiyarsa a ba wancan gaskiya in abin ya kamari aka fuskanci wannan abu ba zai wurare ba su raba auren to an tsaya an yi an sa mutane sun yi hukunci tsakanin miji da mata to yaya al'umma da al'umma ba za mu zauna mu tattauna yadda za mu rage mu kawar da faɗa tsakanin mu ba kullun kisan jama'a ake kullun kisan jama'a ake ai kaga yi sa ka sake tagumin sai ce to gashi kaga nan ba mutane suka zan da suka yi hukunci ba to shi muka ce a cikin ba a wuya su fito da su. nan Ali ya fitar da yardaddunsu su zauna su fitar da maslaha an yi kuskure ba hukuncin Allah aka yi ba to sun ce kawai da aka zauna aka ya kasa kaza suka ce la hukuma illa lillah saboda kana ali ya kafirta da yadda da wannan su su mutane kamar mahaukata wa hakama fi qatl saidi haka ya fa an yi hukunci wajen kisan farauta nama kan zomo wanda ya kashe zomo ko ya kashe subhanallah hai wai kai ya za'a yi maka ne bari dai a rabu bari masu tafiya na su tafi zan san yadda zan maka yanzu wurin ya cunkushe shi ke numfashi ko shi ke min shari shi ina ɗaukan karatu da haka da hado ke ɗaukan karatu ba ga kayan tsafi na sa sama ba saboda haka nan an ɗauko alƙalai guda biyu sun zo sun zauna a kan zomo da aka kashe ko barewa da aka kashe sun ɗaga ta sun kalla sun kalla sun kalla su zo su zartar da hukuncin ta kaza wannan ga abin da za a biya diyyarta mutum ɗaya ba zai ba sai wa'annan sun haɗu to akan dabba an yi hukunci to me ya tsammanin ka kan al'umma amin babu yaura fal hukumu fi rajuli wa imra'ati wa saidi afdalu min al hukumi fil ummati ya fi hukunci ay sulhu al al'umma tarji'u bihi wanda za dawo ta wannan hukuncin wa tahqinu dima'aha ta dakatar da zubar da jini wa yalimmu sha'afuha hankalinta ya kwanta ta dawo kowa ida kala ibnul kawwa yace dawuhu fa inna allaha qad anba'akum yace ku rabu da mutanen nan ma'ana abdullahi dan abbas ku rabu da shi tunda ai Allah ba mu labarin su annahum qaumun khasimun wai qurayshawa hai Allah ma sai ku rabu da su kakkaja da su mutane ne masu baki So da ka wannan abun nan dan kawai iya magana ne ya lallan kwasa ta ya lallan kwasa ta izo iya wannan kawai da kuma illa lillahi a kora shi kala ibn wahab an amr ibn muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن عبد الله بن عمر وذكرت الهرورية أكاكاو مغانا هرورية فقال قال رسول الله يمرقون من الإسلام خوارج سنة بتادة مسلمتي مروق الفهم إذن بيشي وانكبيا من الرمية دقا أبن دا أكهربس قال ابن وهب عن أنس عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حاجت الفتنة الأولى فتنة فرقو تاتاسو فأدركت رجالا تزو تتدى باين الله تتدى لمي ذوي عدد ما سيوى من أصحاب رسول الله mimman shahida badaran wasu habbadar sun halarci akwai ragowan wanda suka je badar ma rasulillahi fa balagana labari ya same mu annahum kanu yarawna suna ganin an yi hadima amral fitinati a toshe lamarin fitinan nan fala yuqamu fihi ala rajulin qatilin fi ta'wil alqur'ani qisasun su da dama can ana magana su wa'annan mutane ana magana ba ana magana tuban kawari jawa ba da tuban yan fashi da yan fashi da kawari jawa tuban su ya bambanta kawari jawa ana yafe masu inda suka gano gaskiya suka dawo kan Allah suka bi Allah suka bi manzon Allah to dukiyoyi da suka kashe da suke tare da su za a karɓa in akwai saura. In ku sun kashe dukiyoyin jama'a da suka karɓa, shi kenan ba za a karɓa ba. Rayuka ana yafe musu, wane ne ana yafe musu? Su tun da suna addini ne, kuma ah, suna ganin an cuce su ne, ba a saurare su ba har ta kai suka yi kawai. Amma su yan fashi ba wannan ne hukuncinsu ba, an faɗe shi jiya. To yi sa mutanen farko suka ce, a dakatar da fitina, amma fala yi ƙamu ƙisasu, ba a yin ƙisasi fihi, ala rajulin ƙatilin mutumin da ya kisan kai, ainihin fi ta'awilil Qur'an. Hmm. Inda? Eh. Eh? bacci ka kake ce aka ce fala kamu kisasu sai ka nemo shi a ciki an hmm, kamu ne fala kamu ga qisasun in can fihi ala rajulin qatilin fi ta'wilil qur'an fi man qatala wanda ya kisa akan wanda ya kashe wala haddu fi sabayin ra'atin babu haddi wajen ɗaukan matan da suka ɗauka su biyar. Kaga ayin an yi yaƙi za su kwashe matan mutane. Da suka kwashe suka tafi can suna tarawa da su a matsayin bayansu ne, to babu haddi. Wala nara alaiha haddan. Eh. Eh? Kamanya. ai ba fihim ba nace layu yuqamu ba ka kisa su fa'ilin na dauko maka ta manuri ko naibul fa'il din ka ga magana ta fitowa in kace layu yuqamu fihi ba a tsayarwa a cikinsa sa ala rajulin akan wani mutum katili fi ta'wili da ya fada a tawilin qur'ani kisasu ya magana za ta zama a Hausa ajja wala yuqamu ne daidai din ta tunda naibul fa'ili ne fala yuqamu ne daidai ɗinta sai dai ba sokewa za ka yi ba sai ka rubuta kofin inganta sai ka rubuta a sama fala yuqamu wala yara bainaha wa baina zawjiha mula'ana ba a ganin za a yi li'ani kaga ƙarshen ta da ta dawo ta dawo da ciki to kaga ba dama ka kore ɗanka sai da li'ani sai ba za a yi li'ani ba ita wannan abin da ya faru kamar ne a yi wa wata fyaɗe a ɗauke ta a tafi da ita wani lokaci saboda haka nan sai a tsaya a yabu na wala yura mula ana ba gani akwai li'ani bai na bai da sauci ita matar da ta je sai kwanuka a hannunsu ko ta yi watanni a wurinsu wala nara an ya a ahadun kuma ba na ga ba ma da ra'ayin wani yi mata ƙazafi duk wanda ya mata ta yi zina za a masa hukuncin zina illa julida alhadda duk wanda ya mata ta yi zina ko da ta zo da ciki ko da ta zo da kaza in ce ta yi zina za a masa haddin ƙazafi bulala ɗari ونرى أن ترد إلى زوجها كما منا غنين ذا أما يد إتزوها غمي جدا تجد انت داو انت داو تاي إدى تاي أركي شيك نزا أما يد إتزوها غمي جدا الأول بعد أن تعتد دولة هتاي سبراي أكيش مصر وتنقضي إدتها من زوجها الآخر wa nara an tarisa zawjaha al-awwal kuma za ta gaji mijinta farko da zai zo a kaddara ya mutu to shikenan kaga in an raba gado za a ba ta ta, tunda tana matarsa ya mutu eh kaga dole haka ba rike shi a musulunci ba za ka ba masa shege ba sau haka dan sai a rike shi ka gwamnati za ta rike shi amma ba zai gaji wannan ba ko ba dama ce masa shege yana tsaka tsaki kaman wancan dan ne a ina eh, in aka aka mata faɗe ta je ta ciki wa zakara an ibn shihab qala wala yadmanu ma zahaba illa an yujada shay'un bi ainihi fayuraddu ila ahlihi duk ana magana ne in suka tuba in wa'annan suka tuba duk inda aka ce wa'annan khawarijawa ne tawaye suka yi akan wa shugaban ƙasa akan gwamnati to wa'annan yan tawaye sun bambanta da yan fashi yan tawaye tawaye suka yi wa gwamnati aka durƙusar da su ko aka yi menene ɗinsu ko suka dawo da kansu suka tuba to wannan ba ga irin su. Eh? Malu? La ya malu kai ma haba Na ce malu an fito da shi kenan ma haba kafa ka soke. Tun da kaga tsohon rubutu da sai dai ka ja layi ka rubuta shi a sama. Amma ka da za ka amfani da biro a wannan kana iya yi. Kai rubutu bai kyau. Hmm? Ki magana? a ah, to hai ga abu je to wa zakara ni bi shahabin ko la manoma ma zahaba na dukiya su duk abu da ya lalace ba illa an da shay'u sai dai an samu ragowan dukiyan bi ainihi to nan fa yuraddu ila ahlihi ni da ƙarshen babin nake so mu kai eh? gobe laraba ku to shi ganin sai ya ƙarasa shi qala malikun an ammihi abi suhayl tun da gobe laraba sai ya ƙarasa shi ba shi ne ma'anan gobe laraba ana da lokacin nazari kuma za a yi nazari da wuri so shi kenan in an yi kaɗan ba tambaya